Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro barka ku da wannan lokaci Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman wanda a cikinsa za ku ji cewa jama'a na ci gaba da nuna kaduwa game da kashe-kashen da aka fuskanta a jihar Borno inda 'yan ta'adda suka yi wa wasu manoma yankan rago. Za mu ji abin da 'yan Nijar da 'yan Najeriya ke cewa akan wannan al'amari da ya ɗauki hankalin duniya. mun yi Allah wadar da abin da ya faru sai dai mu ce Allah Allah don jin kanka Allah ka kama manoman duniya da kasa ko a ina suke Allah ka mana dauki Allah ka kama mana zaman lafiya Allah ka mana magani abin da fi karfi mu masu karamin karfi a damagaram na ci gaba da jiran isowar tallafin da gwamnatin Nijar ta yi alkawalin bayarwa da nufin sassauta halin kuncin rayuwar da suka shiga a sanadiyar annobar corona kungiyoyin sama uku zuwa hudu ba ba mu samu ba jiki kuma ba mu ko yanzu dai sunan makwabcin ita ɗaya hutu ba ko bi haka kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana sannan mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka to amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfila hashin gumel mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta ISWAP a yankin arewa maso gabashin najeriya da ke fama da tashashen hankula sun yi awon gaba da wani ma'aikacin agajin jin kai da wasu jami'an yanki biyu a cewar jami'an tsaro jiya laraba mayakan 'yan ta'addan ne suka yi garkuwa da su a wani shingen binciken ababen hawa a ƙauyen wakilti da ke jihar borno ranar litinin kamar yadda majiyar ta shaidawa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp a wani lamari na baya-bayan nan da ya faru a yankin da ke fama da rikicin 'yan ta'adda sama da shekaru goma. Waɗanda aka yi garkuwar da su sun haɗa da jami'an yanki guda biyu da kuma wani ma'aikacin agaji, amma ba a bayyana ƙungiyar da yake aiki ba in ji ɗaya daga cikin majoyin tsaron. Jami'an biyu suna kan hanyar su ne ta komawa Maiduguri babban birnin yankin daga garin Mabar inda suka je zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a ƙarshen mako majiya ta bi ta ce. A watan Yuni ta gabata an kashe ma'aikatan jin kai biyar 'yan kwanaki bayan sace su da kungiyar 'yan ta'addar ISWAP ta yi wacce ke da karfi a gefen tafkin Chadi. Zaben na ƙananan hukumomi a jihar Borno shine na farko da aka gudanar tun bayan da kungiyar Boko Haram ta fadi ta da kayar baya a shekarar 2009. Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da wani kudurin dokar tsaro. muddin dokar ba ta soke kariya daga tuhuma da ake bai wa kamfanonin sada zumunta ba barazanar ta fuskanci turjiya matuka daga 'yan jam'iyyun bijiya laraba wanda hakan ya share wani fagen kai ruwa rana tsakanin shugaban ƙasar da 'yan majalisar waɗanda ke ƙoƙarin mai da wannan gawurtaccen ƙudurin ya zama doka zuwa ƙarshen shekara ba kamar yadda aka saba ba mambobin jam'iyyarsa ta republican sun janye daga goyon bayan trump inda suka haɗu da 'yan democrat wajen nuna adawa da barazanar da ya yi na ƙin amincewa da dokar izinin tsaro ta ƙasa ko ndaa ƙudurin dokar dala biliyan 740 na shekara-shekara wanda zai kuma shata manufofin hedikwatar tsaro ta pentagon idan ba ta hada da wani matakin kawar da dokar tarayya da aka sani da sashe na 230 wanda ke kare kamfanonin fasaha kamar su facebook da twitter jiya laraba 'yan majalisar sun sanar da cewa 'yan kwamitin sasantawa sun kammala rahoton taron su kan kasafin kuɗin na shekarar 2021 sasantawa tsakanin bangarori daban-daban na ƙudurin da aka zartar a farkon wannan shekarar da majalisar dattawa ƙarƙashin jagorancin republican da majalisar wakilai masu rinjaye masu taimaka a majalisa sun ce sigar ƙarshe ta ƙudurin na ndaa ba ta hada da sashe na 230 da trump ya nema ba jiya laraba zaɓen shugaban ƙasar amurka joe biden ya gana da ƙananan 'yan kasuwa da ma'aikata ta yanar gizo waɗanda matsalar tattalin arziki ta shafa sakamakon annobar coronavirus biden ya karɓi bakunci tattaunawa daga garinsu na wilmington da ke jihar delaware cibiyar ayyukansa na karɓar mulki makonni bakwai gabanin bikin rantsar da shi a ranar ashirin ga watan janairu har ila yau ya sake karɓar bayanan da ake baiwa shugaban ƙasa wanda jami'an hukumomin leƙen asirin amurka ke duba matsalolin duniya da duk wata barazanar tsaro ta ƙasa da za ta iya shafar amurka lokacin da ya hauka ragar mulki biden nan da nan zai game da jinkirin farfadowar tattalin arzikin amurka da annobar coronavirus ta haifar duk da cewa ana tsammanin samar da allurar rigakafin nan gaba a wannan watan. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai fagen rahotanni yayin da ake ci gaba da nuna alhinin kisan gillar da 'yan ta'adda suka yi wa wasu manoma a jihar borno a najeriya kungiyoyin manoma sun bayyana takaici akan wannan al'amari da ke ci gaba da ritsawa da bayan allah da ba su san hawa ba san sauka ba kamar yadda za a ji a wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga yola amma martanin da ta maida hadakar kungiyar manoma ta najeriya ta ce abin takaici ne na irin wannan kisa gilar da aka waɗannan manoma yayin da kuma haka tsaro ke ma ƙara ta a ƙasar ahmad tukujada da ke cikin shugabannin hadakar kungiyar manoma a Najeriya ya bayyana kaduwarsu dangane da wannan kisa da aka yi waɗannan manoma. Sunana Muhammad Tukur Ahmad Jada, shugaban manoma da na makiya na kasa da kasa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mun yi ala wadar da abin da ya faru sai dai mu ce Allah Allah don jin kanka Allah ka kama manoman duniya da kasa ko a ina suke Allah ka mana dauki Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka mana magani abin da ya fi karfin mu amma in ka duba abin da ya faru kusan abin kamar almara ce a hukumance fa an yanzu haka babu abin da diga sama har kasa suka dauka akan wannan don haka abin sai ya zamana kamin kusan ba a ma son mu yi noman kamar kungiyar manoma ita ma haɗakar ƙungiyar ka ta juna tsakanin manoma da makiya ta afirka ta danganta wannan kisan gilar da abun alatsi ne wanda don haka ta kalubalanci gwamnatin najeriya da ta tashi tsaye mafin da umar danburam da ke cikin wannan ƙungiya ya ko ne da suka ji da wannan kisa a matsayinmu na kungiya na hada farmers peace initiative na arewa maso gabas muna jajanta jajantawa gwamnatin jihar borno da al'umman jihar borno sannan muna kira ga gwamnatin tarayya da ta sayo fasali na tsaro a kasar nan fasalin tsaron kasar nan yanzu ya wuce maganan soja da dan sanda ya wuce maganan a gwamna da ciyama na local government a dawo da shi hakki ne na kowa kowa dole ya ba da gudunmawa shi don a samu zaman lafiya kuma zaman lafiya mai ɗorewa. to sai dai ku ga masu fashin baki irin su muhammad ismail na maganin akwai abun duba dangane da abubuwan da ke faruwa yanzu a najeriya lokacin da irin wannan abun ya faru abun da shugaba zai zo shi ne ya ce allah ya ji kan murai kuma ya nuna fushin shi akan wannan abu na din matakin da ya kamata a ɗauka kusan ba daukan su misali yau an ce jama'a sun ce eh, a cire wannan watan eh, security chips nan amma har yanzu an ki daukan wani mataki bai da ko za a yi a ce kana yin abu daya kullum kai abu daya baka canza wata abun nan baka canza hanyar da kake yin abubuwan ka ba sannan kuma ka ce kana so ka ga canjin yanayi to mu dai yanzu abin da ake bukata shine maganan kan maganan harkar security abun nan jama'a fa yanzu dole sai sun ɗauki mataki da kansu wanda in ba ɗauki wannan matakan ba su wa'annan shugabannin namu ba ruwansu da abin da ya shafi abin da ya shafi abin nan eh, yadda mutane suke cikin rayuwa. Koma da menene fatan talaka dai shine Allah ka kaushin wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahima Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. ta wannan mummunan al'amari da ya faru a shiyar arewa maso gabashin tarayyar ta Najeriya ya matukar girgiza manoma a makwabciyar ƙasa wato Nijar. Bayan jajantawa al'ummar ta Najeriya wannan babban rashi. manoma a birnin kwanni sun fara kiran gwamnatin ta nijar ta hamzar ta ɗaukar matakai domin kare jama'a daga aika-aikar 'yan bindiga musamman a garuruwan da ke kan iyaka wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya aiko mana rahoto daga birnin kwanni sunana adamu abu shugaban niki na manoma na jihar kwanni gaskiya shi hamma ba masa wanda zamu ci ba saboda wanga bila'i da ya sauka can ba karin bila'i na ba hisi bila'i to gaskiya muna musu juyayi dai ga al'amarin da ya saka kuma gaskiya mu mun ji bakin ciki daga wanga wanga ana da Allah sauka su ta an boko haram to me za ka ce ga ita su hukumomi domin a taimaka ma su manoma musamman saboda su yi nasu su ci gaba da nasu ayyuka cikin kwanci kwanciyar hankali ni abin da zan cewa gaskiya ina kira ga gwamnati bisa ga gaskiya hali yanzu mun san shina na shi kokari amma wajen wannan jiha da gaskiya shi kare kokari aina matuka saboda a samu tsaron da manoma za su samu su yi aiki su bi da abin da tunda manomi in bai aiki to kenan ma shi in ya sabka tunda yunwa ma za ta kashe kenan tunda sai ya yi aiki shi cice in babu inda zai tsaya shi aiki ya zama ya na gida ba yunwa kashe shi ba kenan kaga babu babban bila'in da kai yunwa ta kashe jima'a gaba To wane kira za kuwa ko kuma wane sako gare ku ga iyalansu tun da gashi an kange su yanzu haka ba su iya hita kuma ba su iya wani aiki. To mu dai kiran da za mu mutu sai dai mu mutu ta'aziyya ga irin yadda abin ya faru kuma muna fatan Allah Ubangiji shi sa ga masifa ita ta karshe muna mutu ta'aziyya bisa ga rashin da sun kai samu na jama'a. Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger. masu ƙaramin ƙarfi a jihar da magaram sun koka a game da abin da suka kira jinkirin da ake fuskanta wajen basu tallafin da gwamnatin jamhuriyar nishar ta yi alkawalin bayarwa da nufin sassauta wahalhalun mutanen da annobar coronavirus ta jefa cikin kangin rayuwa kamar yadda za a ji a wannan rahoto na tamar abari wanda ta fara da ra'ayoyin wasu waɗanda abin ya shafa ana yan dana bincike an allah an samu kuma sai mu ba da suna sai mu ba da lambar mai gidan an ce za a turo mana kuɗi to yanzu an samu kuma to takardu ne kuka haɗa ko kuka ka ba takardu ne muka haɗa kafin mu zo nan dai an bi gida gida an yi sallama an biyan mu sunan mu sunan uwayenmu da masu gida da iyalanmu duka tun muka baba ka rubuta mu musamman menene ake da fari sai daga baka ce mu ai takardu sun mutu a gidan mai gari mu je mu gani mun je wajen samu uku zuwa hudu ma ba mu samu ba yanzu shiru mu ba mu ko bi yanzu dai sunan makwabcin ita daya hutu an ba ta ko bi tana nan tana jira dai ke sunan naki bai hutu ba ka mu sunan bai hutu ba mm. ana duwa mu ne amma dai kin cika takardu a takardu komai da komai na hada sunan na rabi na je gidan baruma sunan na bai hutu ba miji na yazo amma lamba sadula ta wace na bada ka ba wata takarda haka to bayan shi kuma me da me kuka yi ya aka mu hoto aka mu hoto kuma aka ce to hi eh, an kwan biyu za a waiwaye an gaya muku kwana ne za a baku an ce jika arba'in da bilbil suka ce za a bada hmm. haka suka ce mutum rubutun hari an fara bada a ni ban ji ba dai da aka ce an bada muna jira dai muna jira dai wasu mata kenan da aka rubuta sunayensu za a ba su kudade na tallafi da ake ma masu ƙaramin ƙarfi ke nuna ƙosawarsu idrisa ali shine jagoran sashen da ke kula da wanda bala'i ya riska a nan jihar da magaram waɗanda a harkar corona shafa akwai ma nan cikin garin da magaran kun bincika akwai waɗanda suka samu bangaren filo sosiyo tun da duka tsari ne na gwamnati da suka samu wannan tallafi kuma ana na ana ta yin shi wuri da yawa insha Allah su ne ake raba ma kuɗi eh kuɗi ake raba musu kamar so ɗaya ake ba da kwandan kuɗi yawancin su dai bai wuce ina jin jaka arba'in da biyar ne kamar kowane magidanci akwai wanda suke kokawa takardu ne kawai suke cika ba su samu kuɗin ba kusan ɗan adam bisa wannan sai an ji an yi bincike tunda ba kowa bane kamata ya samu sai wanda abun ya shafa ne kenan akwai eh, ka'idodin da ake bi a ɗaya waje kuma masu unguwanni sun yi korafi na tsaida rabon abincin da aka fara kashi na uku cewar sule chamago mai gari na unguwar dispenser a nan da magaram an yi na fari haka turo mission ta ce maza maza a ba talakawa takardunsu katin da suke shaidar a basu abinci an yi na ɗaya an yi na biyu na uku aka ce a babu shi mu dai a bangaren shiya ta biyu kun ba mu magawacin da ya kira mu ya gaya mu jita jita eh ka ce babu tuwaziyan faz ka ce jita jita shuka jita jita ai ba a raka shi jagororin al'amarin kama ba ku je kuka gansu ba akan jita jitan da kuka ji ku tambaye su ya ne abin yake ta shiya tana da wakili tana da wakilin mun ga wakilin su suka ce su ma suna ji a wai babu takarda a gurin su babu abinci sai dai a cewar ali idrisa ba tsaidawa ce aka yi ba wani tsari ne aka ɗauka sabo. akwai kamar yadda gwamnati ya saba yi su waɗannan tallafin da ake na abinci ana yin shi ne ga mutanen karkara manyan garuruwa kamar wani nyame zandar maraɗi watula su ba a yi musu wannan tun da cikin gari ne suke amma sai ya zama to bana akwai hujja guda biyu manya-manya wanda ya sa don waɗannan garuruwan sai ake musu tallafi akwai wannan matsala ta coronavirus cikin waɗannan manya-manyan garuruwan abun ya shafin mutane don saboda shi sai gwamnati ya maido wannan eh, kashin na uku da ya kamata a yi na tallafi wannan sai aka ce a tallafa ma waɗanda suka samu matsala wannan na eh, dokokin da gwamnati ta doka dangancen da tafiyar da wannan matsala ta corona bangaren ambaliyar ruwa akwai garuruwa da yawa su ma da suka samu wannan matsala kenan a ce wannan turwajen fazikin kashi na uku kenan a karkata shi ya zo wajen waɗanda suka samu matsala ambaliyar ruwa da waɗanda suka samu matsala dangance da waɗannan dokoki na tafiyar da coronavirus. kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Alhamis uku ga watan Disamba kasashen duniya na bikin tunawa da ranar nakasassu ta duniya wacce ta samo asali a 1992 da nufin tunatar da al'ummomi da gwamnatocin kasashe daban-daban akan batun 'yancin mutanen da ke da bukata ta musamman. A wannan karan Majalisar Ɗinkin Duniya na jan hankula akan bukatar karfafa matakan da za su baiwa kowa damar shiga al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a ba wai a wannan lokaci na corona kawai ba hatta bayan wannan annoba. wannan ya sa hukumomi a jamhuriyar nijar da haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassu suka fara jan ɗamarar ƙarfafa matakan wayar da kan masu bukata ta musamman game da illolin cutar covid kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma dr elias idi mai nasara ya shaidawa wannan shiri game da kare waɗannan gungun waɗanda kai zance kama game da nakasa kwa eh, dabar akwai ministar ta population da ministar ta la promotion de la femme da da muke aiki da su da lokacin da mawanga ciwon an keɓe musu bavet su kan su kungiyar eh, su ta kawo gudun mota in kana ganin har sensibilisation bisa wani television menene ne masu kama muna le partenaire technique et financier sun yi finansan emission da yawa don su yi sensibilizan mutane kurami ne waɗanda ba su da tahiya ne ko an tuka duka dai eh, an ɗauki matakai na saboda mi saboda kiyayewa saboda kiyayewa game da manan kasa da ke gare saboda a kiyaye su su ma su kara ba da jawabi su ba talakawa population duka gaba ɗaya jawabi abin da ake kuma yanzu haka zamancin da ke maka ko sati wanda ya huce cikin wata dama da an kai game da eh, dawowa ga allubat an ɗauki matakai na cewa wadda an kai an kai taimaka an ka kama masu wancan ganin za a ci gaba kuma muna nan muna jiran ma ministar la la santé muna proposition kuma tunda duka sun repertory duk kuma an yi repertory su can maga wani irin abu ne wanda ya kamata a ƙara karhawa saboda an kare su game da wannan ciwo waɗanne matakai ne aka ɗauka na musamman domin makafi da kurame saboda su za ka yi ba za su gane alamomi ba kamar yadda makafi ba sa gani kurame kuma ba shi suke balantana su fahimci wasu alamomi na ita wannan cuta in ka diba waɗanda ke gani ga tele a shak fois akwai wata communication ana langage de sing su kuma kahi waɗannan wasu suna ji ba su gani akwai message wanda ake yi wanda ake waɗi kullum ga tele wanda ake waɗi don ana wani taruwa don saboda mi saboda su sha to muna yi wa al'ummar nakasassun duniya barka da wannan rana ta uku ga watan watan Disamba Allah ya maimaita mana. Masauraro ba za mu rufe shirin na yau ba sai mun je kasar Ghana inda ma'aikaciyar Alfa Radio Kumasi Nimatu Yamboni ta tantauna da wani makahon da Allah ya yi wa baiwar karatu Dr. Abdullahi Kwanda. A shirinmu da ya gabata kun ji kashi na farko na wannan tantaunawa. To a yau bakon shirin ya gargaɗi 'yan uwansa na kasassu a game da zaben da ake shirin gudanarwa a ranar bakwai ga watan nan na Disamba a kasar da Ghana. Abin da nake kiran su ne su yi hankali don 'yan siyasa in lokaci ya kai haka suna kaskantar da kawunan su kawo kawunansu kasa ga kowane mutum. Amma da an samu nasara ba za a waiwaye ba. To, saboda shi ya kamata su yi lissafi ko da za su kama ma wani su ajiye dokoki ga shi za mu vote muku amma ga abin da muke burin ku yi muna to ko da ma na yake lokacin ba ne a ghana amma na taba jin ban dai sani ndc ne ko ko npp sun taba zaben wani makaho ya zama kaman wazirin al'amarin gargajiya eh, ban dai tuna kowane su ya yi wannan ba to amma su dai su ajiye doka kuma su hada kai e su san wanda za su zabi su ma su ci amfani mai shi to akwai wani tsarin da aka ajiye muku ranar zabe za ku bi kai ko wanda za su taimaka muku akwai wani abu haka da aka yi muku eh to tsarin waje dai ne ce ni rayuwa na mafi yawanci waje na zauna daban amma nan na ji kaman ranar vote akwai yadda suke tafiyar da al'amuran game ga makafi suna nuna musu gashi yadda za a yi gashi yadda za a yi amma kaga kamar waje haka ana iya rubutun kuma a sa wani layi amma ka wasu ababe wanda yake hannu ma za ka taba ka san wane ne kaza ga wanda nike so ga wanda ba zan vote masa ba to amma nan dai na ji kaman sun shirya ne suka zabi wanda je nuna musu yadda za su bu. To masauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin matu Yamboni Alfa Radio Kumasi da bakinmu na yau Dr. Ilyasu Idi mai nasara da Dr. Abdullahi Kwanda ni da abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas ya gabatar da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Ghanaian Times za mu soma sharhin jaridun na yau a cikin jerin kanun labaran ta na zakulo wannan labarin ku kiyaye daga lafuza na kiyayya. Jaridar ta nuna cewar dr muhammad ibn chambasa wakili na musamman na babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya wa afirka ta yamma da yankin sahel ne ya kira ga 'yan jarida da su kiyaye daga lafuza da ke da kama da kiyayya yayin da ake kokarin yin zaɓen bakwai ga watan disamba maganganu irin ta kiyayya in ji diploman ɗan asalin ghana ya jawo tashe-tashe na hankula irin ta siyasa a ƙasashe daban-daban kada ƙasar ghana ta bi wannan tafarki har yau a jaridar ta ghanaian times a shafi na goma sha bakwai zancen makokin uh, tsohon shugaban kasar ghana ne an bayyana cewar za a yi makokin nasa a ranar 23 ga watan disamba jaridar ta ce makokin tsohon shugaban kasar ghana jaridar rollins ya tabbata cewar a ranar laraba 23 ga watan disamba ne za a yi wannan makoki kamar yadda dangi suka nuna a cikin wani jawabi da james victor gbaho wadda shi ne shugaban kwamitin wannan makoki ya bayyana ranar litinin ya nuna cewar za a yi wannan makokin ne a black star square nan birnin accra ku zaɓi namba one wannan wani kanan labaran ne a shafin farko na jaridar da finder jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa dr mahmudu ya yana nan yana ci gaba da ainihin kamfinsa a arewa masu gabas domin kiran jama'a su zaɓi ɗan takara da ke a matsayi na ɗaya a zaɓen da da aya makon gobe dr ya wadda ya shiga wannan jiha yana faɗa wa jama'a guni daban-daban cewar kada su bi wani wuri da matsayi na ɗaya a kan takardar zaɓen a mako kuwa jaridar da New Palava wannan labarin tarwaito. Jami'ar NDC za ta lashe kujerun majalisa kashi 60. Jaridar ta ce mai martaba John Dramani Mahamman na dan takarar jam'iyyar National Democratic Congress NDC ya baiwa magoya bayan jam'iyyar da ke a yandi da kuma gana ga baki ɗaya. tabbacin cewar jam'iyyar za ta lashe kujeru kashi 60 a cikin 100 na majalisar dokoki a ran bakwai ga watan disamba Satumban a zaben uh, shekara ta 2020 dan takara na Mr. John Mahama ya bada wannan uh, tabbaci ne a yandi a ranar 29 ga watan Nuwamba yayin da ya kai rangadi a jihar ta arewaci ya nuna cewar yayin da suke a mulki sun gina wa wannan yanki ababuwan ci gaba masu tarin yawa da wannan muka iso karshen sharkin jaridun na yau radwanan lah muktar sashen hausa na muryar amurka kira ghana raro za mu karkare wannan shiri da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a wata hoɓasa ta tattara sabbin ra'ayoyi waɗanda za su taimaka wajen inganta al'amuran ci gaba ɗakin binciken kawo ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa na hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka usaid ya gabatar da wani shirin taimakawa wajen ƙirƙire-ƙirƙire masu kawo ci gaba wani tsari ne wanda duk wani mutum mai tafa da duk wani maudu'i a ko'ina ne a duniya a kuma duk wani lokaci zai iya gabatar da ra'ayinsa na ilimin a cewar shugaban hukumar ɗakin binciken kawo ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa ɗin harbeda The lab will work with them. It is an evidence based process where it is paid for performance at certain milestones. Daga nan kuma sai mai ra'ayin ya aiki tare da ɗakin binciken. Tsari ne da ya ta'allaka kan tabbatattun bayanai waɗanda idan aka kai wani mataki akan biya ɗan kuɗi don ci gaba don ƙara faɗaɗawa da kuma shigowa da wasu daga waje ta yadda za su zama masu taka rawa daidai wa daida wajen ciyar da mu ko wasu kasashen gaba. Ta wajen wannan tsarin hukumar USAID na hada hannu da bangare mai zaman kansa don haɓaka ingantattun hanyoyin warware matsaloli. Alal misali, Phoenix International a cewar Darekta Beda. Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time. Kamfanin na Phoenix na iya zuwa gidan mutum ya sa masa fayafayen makamashin hasken rana na sola da za su iya samar masa da wani adadi na ƙarfin wutar lantarki zuwa wani lokaci. Kuma idan mutum ya iya biya a ranar, zai iya amfani da wayarsa ta hannu ya gaya wa kamfanin cewa ya tura kuɗi misali senti 33 saboda wutar lantarkin da ya yi amfani da ita ranar sannan ta hirkutar da ta fi kusa da shi zai iya tuntubar tauraron dan adam don a sake kunna masa fayafayen makamashin na sola wannan wata gawurtacciyar hanya ce ta bunƙasa tsarin amfani da ƙarfin wutar lantarki da kuma faɗaɗa shi idan baka amfani da babban layin wutar lantarki. ganin kamfanin na phoenix na buƙatar kuɗi don faɗaɗa harkokinsa ya roƙi hukumar usaid ta saka kuɗi ciki sai hukumar ta usaid ta ba da kamfanin bashin ƙasa da dala miliyan guda kamfanin na phoenix wanda yanzu ake kiransa ng energy access ya yi amfani da wannan kuɗin wajen faɗaɗa harkokinsa da ƙara zuba kuɗi don ƙara bunƙasa. ta haka mun ƙirƙiro wani sabon tsarin warware matsaloli wanda kuma ke taimaka ma masu saka jari wajen bullo da harkokin hada-hada masu samar da kuɗi kuma masu muhimmanci kamar samar da ƙarfin wutar lantarki da kuma haske wanda hakan na iya taimakawa wajen yaƙi da jahilci saboda ana iya karatu wanda kuma ke magance wasu daga cikin matsalolin noma da yunwa wanda har ila yau ke kaiwa ga bunƙasar tattalin arziki. dalilin hakan kuwa ne ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kawar da matsanacin talauci shine haɗa mutum da na'urorin lataroni na ƙasa da ƙasa na gudanar da ayyuka a cewar darakta beda ya ƙara da cewa kuma wannan wani abu ne da ke iya faruwa sanadiyar tsari irin wanda kamfanin phoenix ya bullo da shi wanda kuma ɗakin binciken kawo ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa mallakin hukumar usaid ya dan nauyin haɓaka shi a wani muhimmin lokaci sharhin muryar amurka kenan mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, na lafiya.